السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da yabo sun tabbata ga Allah shi kaɗai. yana da amincinsa su ƙara tabbata ga bawan saman zonsa annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa gaba ɗaya bayan haka muna gode ma Allah da ya ba mu dama ta haɗuwa kamar da aka saba daidai wannan lokaci da ci gaba da karatun littafin sayuwar buhari muna cikin kitabun tafsir matashiyar mu ta yau tafsirin suratul kahfi suratul kahfi imam Buhari, rahimahullahu ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jinkai wa qala mujahidun mujahid yace almajiri ibnu abbas taqribuhum tatrukuhum rana takan bar su gefe a cikin kogo su a kahfi din nan Malam ya fassara mana ya fara mana da fassarar ɗaiɗaikun kalimomi da suke a cikin wannan sura mai albarka kafin zuwa fassarar ayoyi kafin fassara ayoyi ya fara mana da fassara ɗaiɗaikun kalimomi ta buhun ya ce ta tarkuhum shi ne fassara ta وترى الشمس إذا طلعت تزاورهم تزاور عن كهفهم وإذا غربت تقرضهم تفسرت تقرضهم أي تتركهم وكان له ثمر فسراته ذهب زينال شيء فسرت ثمر humurun an karanta shi da fataha ga harfa ne na farko samarun wafi samarin ne ya fita asimun ji shafiya shafibiya ga asim samarun yake karantawa abu amrin sumrun yake karantawa saura kuma sumurun saura ka kira uku a wurin kenan sanarun kira a asim sumrun kira abu amirin abu amirin afwan abu amirin saura sumurun zahabun wa fiddatun shine sumurun wa kana lahu sumurun kenan a wannan fassara ya kasance shi na da dukiya ta zinari da azurwa. wa qala ghayruhu jama'atu samari wanda ba mujahid ba yace a fassara samarun din nan fassara ta jam'i ne na al-samar eh, fassara sumur jam'i ne na al-samar ma'ana sumurun 'ya'yan itace da yawa sai zama jam'i na na al-samaru al-samaru jam'i ne al-sumuru wa kala gairu waɗannan da yake katada yake ne insha Allah katada baqi'un muhlikun la'allaka baqi'un nafsaka ko zaka halaka kanka ne dan ba su yi imani ba baqi'un ay muhlikun mai halakawa asafan nadaman dan da na sani alkahafo kalimar kahabu fassarata alfathu kusuwa fil jabal cikin doji kusuwa da za ta shiga a cikin doji a ciki kuma ta yi fadi ko goke warraqimu alkitabu abinda aka rubuta kitabun marqumun ay maktubun abinda aka rubuta min arraqmi daga arraqmi wa huwa alkitaba rabatna ala qulubihim ay alhamnahum muka cusa musu sabran hankali, shine fasara rabatna ala qulubihim wa rabatna ala qulubihim ibqamu faqalu muka cusa musu hankali, sadda sun ka miƙe suka ce saboda haka suka yi munasaba saboda laula an rabatna ala qalbiha ba don da muka cusa mata hankali ba ita uwar annabi Musa عليه السلام يا زود وانا ني ضد باتكين زود القصص نابا سبو دمو نابك اقوم ناسبر ربطنا نصلة الكهفي ربطنا نصلة القصص تتوب راك الكاوش اما وانا ينا تكين زود القصص وانا زامتشم بقصرك ان شاء الله شطط إفراطا faifayewa tsallake iyaka alwasid alfina'u farfajiya jam'uhu wa fa'idu wa wusudun duk jam'in sani wa fa'id jam'in farfajiya guda haka wusudun wa yuqalu ana ta alwasidu albabu kofa muqsada ay muqbaqa kullalla narun muqsada wuta kullalla wadda an kulle ta kamar kwai ba kofa ba taga Allahumma la taj'alna min ahliha asad al-baba wa awsada yani ya kulle kofa ba'athnahum ahyaynahum muka rayar da su azka ayyuha azka qaman akthar mafi yawa wani ƙaru ana cewa a hallo ma'ana ya ɗibo abincin da an mafi zama halal wa yuqalu aktharu ray'an mafi yawan amfani qala ibn abbas uk laha ko hmm. ai azka laha. a ɗibo a cikin alƙaryar nan a gano wani abinci ne an mafi zama tsarkakakke a cikin wannan alƙaryar sai a zuwa musu walam taflim lam kus ba ta rage ba Waƙala sa'idun an ibn abbasin ar-raqim allo ne min rasafin na darma kataba amiluhum da shugabansu ya rubuta asma'ahum sunayensu sun mafarahahu sannan ya jefa shi fi shi yi a cikin cikka dai فضرب الله على آذانهم أي فناموا سكي قوانا فضربنا kwana. آذانهم أي سكي قوانا وقال ya ce daga Ibn ابن عباس ta illu ko ta ilu ai tanju tana tsira wa qala mujahidun mau'ila ai mahariza matattara la ya yastati'una sam'a ai la ya ya'qiluna ba su fahimtar abin da suke ji sam'a anan ala ne fa'lan amma yana da ma'anar maf'ulan ai la ya ya'qiluna masmu'an abinda suka ci ba za su hankalce shi ba ba su fahimta la na sam'a ba su iya fahimtar abin da suka ji na bayani babu qawlihi wa kana al-insanu akthara shay'in jadala ba da fadar Allah madawacin sarki da ce mutum ya komi jayayya akthara shay'in ya fi komi sai zama kamar komi yana jayayya amma mutum ya yi komi jayayya alhali kuma mun san ba komi ka jayayya ba ko ba komi ka jayayya ba sai zan kenan kalimatu shay'in anan amun yuradu bihi al-khusus kalima ce ta haɗe komi amma ana nufin wasu abubuwa ke bantattu saboda akwai abubuwan da babu jayayya kamar duwatsu kaga duwatsu shay'un na aljibal manyan manyan duwatsu da ƙanana hal tujadil aljibalu la tujadil al ashjar hal tujadil itace suna jayayya ba su da sauran ire-iren su amma sai ce wa kana al insanu akbar shay'in jadala kamar komai yana jayayya amma mutum shi yake jayayya to akbar shay'in dinnan shay'un amun na komai yana iya shiga ciki amma abubuwa suna hata ciki ko da babu nasi bil aqli wal حدثنا علي بن عبد الله شين ابن المديني حدثنا يعقوب بن إبراهيم إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين علي بن حسين يابان لاباري Shi shine zainul abidina jikan aliyu dan abi talibi radiyallahu anhum wa an sa'ir sahabati ajma'in anna husayr ibn ali husayr dan ali akhbarahu ya labarta mishi an ali daga ali radiyallahu anhu anna rasulullah haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farakahu ya zo mai cikin dare farakahu ya zo mai cikin dare wa fatimata shi da fatima qala annabi yake musu ala tusalliyani ba za ku yi sallah ba ba za ku tashi ku yi sallah ba ku yi qiyamul layli ku yi sallar dare to za mu zo gari shi hadisin sai malami ci gaba da fassara wani ɗaiɗaikun kalimomi kamar ya fara farko rajman bil ghaibi lam yastabin abinda bai bayyana ba zabi faɗi kawai yuqalu furqa nadama da na sani wa kana amruhu furqa ay nadaman suratiquha ahata bihim suratiquha mithlu suratiqi kamar runwa wal hujrat da kariya allati tukifu bil fustat ko fasafiti wadda ke kewayewa da hima ko himomi fasafit jam'u fustat ma'ana wuta tana da ruhi kamar ruhin hima wanda ke kewaye 'yan wutar yuhawiruhu min al-muhawara daga tattaunawa lakinna huwa Allahu rabbi ai lakin ana asalin maganar ni kam huwa Allahu rabbi Allah shine ubangiji na sai aka shahi alif aka game nunin lakin da na na ana aka shahi alif dan ana sai zan lakin na amma lakin ana huwa rabbi wannan shine asali ne wa bil wasl lakinna fa mudda lahu mala thumma hadafa al alifa sa'an ya shaga alif wa adgama ihdan nunaini ya da dayan nunun biyu fil ukhra a cikin daya sai zalakinna wata kira'a ma alif din na gaba lakin na shafi shi akai lakin na kawai lakin na huwa Allahu rabbi ففجرنا خلالهما نهرا يقول بينهما خلالهما يعني بينهما سكان نهرا قرما زلقا لا يثبت فيه قدم ورين da kafa ba ta tsayawa saboda sulbi da sambi da labadiya هنالك الولاية مصدر الولي مصدر الولي مصدر الولي مصدر دينا الولي جبنتا رانا القيامة جبنتا gaba ta al'amura ta koma ga Allah ko na duniya haka abin yake amma na duniya akwai a ce wannan wani ka kula da shi wannan wani ka kula da shi kaza karkashin kulawa ne amma ranar alkiyama babu komi da aka kashin kulawa wani in ba Allah ba wal amru yawma idin uqba aqibatan karshe wa uqba wa uqbatan wahidun duk guda ne wa hayal akhirah duk dai lahira akali qibala wa qubula wa qabala isti'nafan fassara ta isti'nafan ma'ana abin farawa sabo ma'anan mu'tanab abin da yake fuskantar ka ga ka gashi al'amari da ka fuskantar ka ko wani abu da yake ciki da ka fuskantar ka liyudhibu liyuzilu don su gusar liyudhilu bil haqq ad as talababiya wurin da ake karshewa sai ka gushe daga Al <clears throat> almuhimmu hadisin da mala ya kawo a babu qaulihi wa kana al-insanu fara shay'in jadala sha tarjama babu babu qaulihi wa kana al-insanu fara shay'in jadala mun karanta hadisin nan go to wace kalima ka mudabaka da tarjamar ina hadisin ya fassara ayat dan abin da aka mudabaka in aka kawo aya an ka kawo hadisi sai a ga inda sun kai mu a wurin da ya fassara ta to mun karanta hadisin gashi nan matani ne anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama tarakahu wa fatima annabi ya zo ma aliyu da fatima cikin dare ya same su kwance ya ce musu ala tu sallaya yani ba ku salla bakin nan hadisi ya kare. ko akwai saura babu saura ai babu to me alaka hadisin da ba kenan idan an ka san fassara ayat tunda da kare wannan hadisi kuma sai komo ga mufradat shina fassara daidai gun kalmomin da a cikin surat Imam al-Buhari yakan yi haka wurare da ya wasu wurare da mun wato haka ya tayin haka nan gaba ma zai tayin haka min adati shida cikin dabi'a ta hayyar littayar in ya taɓa kawo hadisi can baya to nan gaba inda an kai sai ya kawo shi ya yi tarjama amma in ka ga hadisin da ya kawo nan kaji bi tarjama ba su da alaƙa, amma in ka koma can inda ya taɓa kawo shi ka karanta shi za ka ga cikin hadisin nan akwai kalmar sai mu ɗabaka a tarjaman ka malamai suka ce yana yin haka nan saboda ya tsada hankali saboda ya waikar da tunani ka aiwatar da hankalinka ka tuno ina mu a karanta hadisin da me hadisin ya kunsa dan da annabi zo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu aliyu da fatima su ta hasi sallah ni aliyu ya ce mai a cikin wannan hadisi tunda ba na iya kace ba sai inda ya to an yi ta kawo shi cikakke ne nan kuma sai ya yanke sai aliyu ya ce inna arwahana bi yadillahi yab'athuna haythu sha'a annabi ayi rayukan mu ga hannun Allah shi sanda ya so sai ya kashe mai sallah sai annabi ya juya baya yana buga hannu ne ga dan uwa ne yana cewa kana lil insanu akthara shay'in jadala to a duka da da ya kawo hadisin duka za a gane ni ko eh to amma wannan shi an munasabar hadisin da babin lissa da ta kawo shi gaba dai ya ganowa dan ya gani ana gane inda an kawo ko ko wanda an wuce kawai karatu an wuce shi sai dai a yi ta yi gaba wal ilmu inda Allah ta'ala babun wa in qala musa li fatahu lokacin da annabi musa ya ce ma yaronsa la afrahu ba zan gushe ba hatta abluga majma al-bahraini sai na kai mahadar teku na biyu aw bi hukma ko in zarce lokaci mai tsawo zamana zamani hukma wa jam'uhu ahqabun ahqaba حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمر عمر بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ناجم ابن عباس إن نوف البكالية نوف البكالية يزعم ينا cewa أن موسى موسى صاحب الحذر متمن حذر laisa huwa Musa sahibu bani Isra'il sahibu bani Isra'il ba shine Musa ba wanda Allah ya aika ga bani Isra'ila kenan wani Musa na daban haka Nawf yace al-Bikali hmm? wanda shi Nawf al-Bikali din nan tabi'i ne kuma mutum na mai gaskiya babban tabi'i ne Nawf al-Bikali kaga almajirin sahabbai ne tabi'i ne a cikin ai kuma akwai wani aka ce mai Jabru bin nauf Jabru bin nauf to amma ba wanga naufin na ba ne ba shi kuma ana ce mai albakili wanga ko albikali ta za akwai banci ko yake shi yana faɗa ma almajirai dai ai wannan musan kakwai zaton cewa musa ne na bani isra'ila a wani musa yana can daban فقال ابن عباس sai ibn abbas yace kazaba aduwullah kariya shi kai makiyan Allah ka gani ce wanda ibn abbas ya kazaba aduwullah kai matuƙa ne ga tsawata da kyamatar da gaskanta abin da ya saba ma hakikanin gaskiya ba yana nufin shi nufin maƙiyan Allah ba ne. A ba ta da yawa ne ta mai gauci saboda tsawata, kaga wani yana da magabata sukan tsananta da kabrarawa da kausasawa ga duk da magana sai ko fahimta ce ta saba ma abinda ne fassara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Duk da kausasawa ya yi, amma sukan yi hakan. don jawo hankali don lokacin da suka faɗa mai haka shi ibnu abbas ya yake kaza ba azumullah za su yi cik za su ji nauyin wannan magana cikin zuciyarsu saboda haka za su tattara hankalinsu gaba ɗaya su saurare ni zuciya hatta bani ubay bin ka'ab sai ibnu abbas yace ubay bin ka'ab ya bani labari annahu sani a rasulullah ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa inna Musa annabi Musa kwama khatiban ya miƙe shi na mai hudu ba fi bani Isra'ila a cikin bani Isra'ila kaga tun yana ya nuna maganar Nawf al-Bikali ba ba daidai take ba kuskure na shi da dai Musa nan da bani Isra'ila fasulila sai aka tambaye shi ayyun nasi a'lam cikin mutane yawan ilimi annabi Musa ya miƙe shi na hudu ba amma su rawayoyi su nuna bayan ya kare hudubar ya yi ba baliga mai kai matuƙa mai girgiza zukata mai cin hankali bayan ya kare sai ɗaya daga cikin masaurara hudu bai ce mai waiko cikin duniya ko wanda yi ka ilimi wani ilimi duniya ƙala ana fa ƙala ana sai nemo ba ce ni wasu ilimi ta duniya ce ni saboda yana ganin shi ne manzo lokacin shi an ka aiko manzo hada littafi an bashi a taura to wani na kuma abba kasa gare ba ta hanyar ilimi fa'ataba Allahu alaihi sai Allah ya zarge shi sai Allah ya zarge saboda ya ce ni hmm? Islam ya hudda ilma ilaihi saboda bai mai da ilimi zuwa ga Allah ba abin da ya kamata ya ce wallahu a'lam to saboda bai ce wallahu alam ba sai Allah ya zarge shi ya za a tambaye ka wasu kowa ilimi ka ce ana kaga ashe kalima ana tana cikin almuhlikatu ba ana da na hannu Fa Allah wa sai Allah aiko mai inna li abdan ina da wani bawa fi majma'il bahraini a mahadar tekuna biyu malamai su ta zama maganganu akan teku tekuna da wasu tekun kaza da tekun kaza duk dai ma an zara lahu bi hannun sulfan huwa a'lamu minka shine ka ilimi qala musa annabi musa ce ya rabbi ya ubangiji fa kaifa li bihi ya zan hadu da shi kaga annabawa duk da manzanni annabawa suna kwaɗayin ƙarin ilimi da kin a gode shi ilimi kawai abin da yake bukata ya zai hadu da shi saboda ya samu ilimin kaga ashe neman ilimi abu ne mai muhimmanci tunda hatta da manzanni da annabawa kwaɗan ƙari ne suka fa fa libihi ya zan faru da shi qala ma aka hutan ka riki kifi tare da kai fatacce aluhu ka sanya shi fi miktalin a cikin burgani ما فقدت الحوت قلت لك رشكيه انن بك غنشبا فهو فما وانن باوان بيسيك علمي ينا ولن فأخذ حوتا فيه بكيفي فجعله في مكتل يسرش أتكم برقامي ثم انطلق فنن يتهي وانطلق معه فتاه يوشع بن نون sai yaro ne yushau bin nunin ya tafi tare da shi hatta aka ata sahara har suka zo wurin kankaran nan wa ba'a sai suka aza rusahu ma kansu fanama suka yi kwana wal farabar hutu sai kihi kawai ya motsa filmi da cikin burgami fa kharaja minhu ya fita cikin burgami fa saqata al ya fada a cikin teku fattakhadha sabilahu ya rike hanya dai fil bahri a cikin teku saraba kamar biga wa amsaka Allahu an al-huti sai Allah ya rike daga wannan kihi jiryatal ma'i gudanar ruwa duk inda ya sai ruwa su tsaya fasara alaihi misla qafi sai zama kamar zoba falamma sai kaza lokacin da ya falka nasiya sahibuhu sai yaro ne yammanci an yi khubirahu shi faɗa mai bilhuti da al'amarin kiri fantalaka sai suka ci gaba da tafiya baqiyata yawmihim ma tsawon yinin su wa lailati mar da ransu kaga san da ba a ga kihin ba shi yusha'un bai samu faɗa ma annabi Musa ba ya mace shi dan yammantar da shi kuma an sanihu illa shaytan ana tsora ba suka cika a ta haya tsawon yini a dare hatta iza kana min al sai da gobe kan ma kala musa li fatahu sai ne musa ce ma yaro ne A tina, gada ana ka kawo muna abin karin kumallon mu lakan laqina mun haɗu da nasaba wahala, hala min na haza daga wannan tafiya ta mu kala walam yajid musa an nasaba musa bai ji wahala ba hatta jawazal makan a amara Allah bihi sai da ya wuce wurin da Allah ya hore shi cewa in an rasa kihi nan na wani duk inda an kai da kaya ga wannan kankara da Allah ya sauƙaƙe musu to amma tun da sun kabar wurin nan to nan na wahala ta shiga malamai suka ce wannan shi na nuni da an da ƙetare iyakar Allah to wahala wanda ba da nan na ƙetare ba bai ma san an rasa kihin ba amma aka sa wahala cikin tafiyar to ina ga wanda ya sannan Allah ya ce a tsaya kuma ya ce tsaya na ƙetare dole wahala ta cika da shi wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa halce rayuwar kunci da damuwa da an kauce makarantar wa alqur'ani Allah ka tabbatar da mu akan ta ilal mama fa qala lahu fatahu sai yaro ne yace mai yusha a ra'aita ko ka san in a waina lokacin da muka zo ila sahara zuwa ga wannan kankara fa inni nasitul huta naman ciki wa ma ansani hu illa shaytanu ba abin da ya manta da ni shi sai shaytan an azkura tuna shi wa ma ansani hu illa shaytanu an azkura wa ay dhikruhu shaytan ya manta da ni tuna shi wa ma ansani hu zikirahu illa shaitan ko wata ha sabilahu sai ya bi hanya ta yi filbari a cikin teku a ajaba abin ban mamaki kala fakanu lihuti saraba teku ya zama kaman biga ga kihi wali musa wali fatahu ajaba abin mamaki ko ga annabi musa da yaro ne faƙala musa annabi musa ce zalika ma kunna na zafi haka ya cikin ƙwani na zafi ha na zafi zalika ma kunna na wannan dama sha abin da muka faɗa fartadda sai suka juya ala asari ma akan sawunsu ƙafafa suna masu bibiyar sawun inda sun kai to qala yace fassara kai raja'a sun koma ya kusani suna bibiya a tsarahu ma sawun su hattan haya, har suka kai ila sahrati wurin kankaran nan da suka jingina kansu su kwanta fa idza rajulun kawai sai suka tarar da wani mutum musajjan lullubi sauban da zani fa sallama alaihi musa sai annabi Musa ya mai sallama fa al-hadiru sai hadiru ya ce kaga wannan hadiru ne suka cin mulube da zani wa anna bi ardika salam yau ina nake jin sallama kasar da qala ana Musa ya ce ni ne Musa qala Musa bani Isra'il hadiru ya ce Musa bani Isra'il qala na'am to kaga na uku fassara sai bata yi daidai ba kenan da ce ba Musan bani Isra'ila bane to di ba irin girman nau almajirin sahabbai na ga sahabban manzo Allah ya karatu shi na cikin manyan tabi'ai amma ga shi ya fassara aya Qur'ani kuskure tabi'i ba laki ga sahabbai to ina ga wanda ya zo irin bayan bayan shi na shi lokaci a ce shi bai kure duk fassara daidai take ta gani ataituka litu'allimani mimma ullimta rashada na zo ne don ka sanar da ni daga abin da aka sanar sheka shiriya rushda ilimi ka sanar shi ne ilimi abin da an ka sanar da ni a shekinan ilimi shiriya ne asalin ilimi shiriya ne sai dai yan wani abu ya shiga ya zanga ilimin ba a bi shiriya ba kaga shi dan ya burkuta ilimin kenan afaman Allah qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra hadur yake ma annabi Musa hakika kai ba ka iya cimre ma zama tare da ni kaga daga nan ana fahimtar neman ilimin ɗalibi ga malami in zai karatu ko kaga ne Musa nemi ilimi sannan malami in shi da wata shawara ko wani abu na gargaɗi da zai wa ɗalibi ya karge ya mai wannan lokaci inni ala ilimin, don ni ina kan wani ilimi min ilimin la daga cikin ilimin Allah allamanihi da ya sanar da ni shi la ta'lamuhu kai baka san shi ba da kai wa anta ala ilimin kai kuma kana akan wani ilimi min min la Allah makallahu wanda Allah sanar da kai shi Allah makallahu ba a sha aka sha hay maf'uli ko ba a ce allamaka hullahu can ko allamanihi a gani nan ko ba a ce allamaka huwa la alamu ni ban san shi ba kenan annabi Musa an ba shi wani ilimi wanda irin ilimin da an ka ba annabi hadiru ba a ba shi ba don bisa ga hadisi ne kamar za mu ji karshe a hadiru annabi faƙala musa sai musa ya ce annabi musa satajiduni insha Allahu sabira insha Allahu za ka same ni mai hankuri wala a'si laka amra ba zan saba maka wani umarni naka ba faƙala wani hadiru sai hadiru ya ce mai fa'in ittaba'tani in har ka bi ni fala ta su'alni an shay'in kakka tambaye ni wani abu fala ta su'alni an shay'in hatta uhdisa laka minhu zikra sai in yi ni fara yi maka bayani a kai ne kaga da nan an dauko sharadi ko kenan makaranta babu lahi sa sharuɗa a sa sharuɗa na shigowa makaranta sharadi kaza sharadin mu karbi dalibi kaza sharadin mu kaza fantalaka suka tahi yamshiyani suna tahiya ala sahil bari akan gabar teku famarrar tun sai wata jirganya ta gitto fakallamuhum suka wa masu jirgin nan magana an yi hamiluhum su ɗauke su ɗan kabu-kabu masu hito da jirage jirgin ruwa fa'araful hadira sai su ɗan kabu-kabu sai suka gane cewa ayon da hadiru na fa'amaluhu saboda haka suka ɗauke shi tare da bako ne ko baƙi ne su biyu da jerin naulin ba jinga ba da jinga ba kaga wannan ya nuna kenan tun tale-tale ana karrama malamai ana karrama ma'abuta ilimi ana yi musu hidima don neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala falan ma rake ba su sabina lokacin da suka hau a wannan jirgin ya lam yafta kwatsan ba abin da ya faru illa wal hadru kada qala alauha sai ga hadru kawai yana bambare wani icce min alwahi sabina daga itacen wannan jirgin ya bil kaddumi da gatari sai sa gatari ke ɓaskare wani icci kuma ka san jirgin ya ruwa sai an ka ɓamɓare mata wani inci kan ainihin ruwa su kama shigowa sai ta yi nauyi sai ta yi ƙasa hu musa sai annabi musa ce mai qaumun hamaluna da gairi naulin habar musa da in mahazutun. hum ko haulai qaumun hamaluna da gairi naulin yanzu mutanen gada sun ka ɗauke mu kyauta babu jinga a matta ila tihim kanu hijirgan yasu fa kharaqtaha ka hude ta litugrika ahlaha don ka sa waɗanda a cikin su nutse laqad jita shay'an imla ka zo da abu mai nauyi wanda bai hankurwa qala sai annabi hanur yace alam akwai innaka lan a ma iya sabra ka san dama na hada mata makarantar ga tawaye zama gari da ba ka iya jimirin zama makarantar ga qala annabi Musa ce la tu'akhibni bima nasitu kakka kama ni da abin da nin mance da mantuwar da ni bima nasitu ai bin siyani mun ɗauki ma masdariya wala tulhikni kada ka tsora mini min amri daga al'amari na usra wahala tsanani kaga kenan ya nuna mantuwa yayi kuma ya nemi uzuri ga malami ne kenan in kawa malamin ka laifi ka neme shi uzuri Kala ibnu abba ubayy bin ka'ab ko ibnu abbas ne ke faɗa ma wanda ya tambaye shi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce wa kanatil ula wannan na farko ya kasance min Musa daga Musa ne siyanan mantuwa ne cewa ya da ya ce to duk abin da ka ya kaka tambaye ni kakkai min magana sai in ne faɗa maka to ya mace da sun yi haka sai ya yi magana ƙara wa ja uskurun wannan yana kenan in ɗalibi ya yi kuskure guda to ba kura sai za a yi makaranta ba hankuri za a yi da kuskuren ne amma a tunatar da shi ya yi kuskure don ga annabi haliru ya ce mai ashe a ina ce baka baka ya hankuri shi kuma ya bada uzuri wa ja'a uskurun Sai ga tsuntsu karami ya zo kamar buwa buwa usko, wajen buwa a safir Ba waka ala harfin safina sai wannan tsuntsun buwa sai sauka a kan gehen jirganya fa na ƙarafin bahari na ƙaratan sai ɗan tsoma baki ne cikin ruwa a teku tsomawa kaɗan fa ƙala wal hadiru sai hadiru ya ce ma annabi musa ma ilmi wa ilmuka ilimi na da iliminka ka basu kasance ba min ilimin la in an kwatanta da ilimin Allah illa mislu ma naqasa hadha al-usfur min hadha al-bahr sai kama abinda wannan tsuntsu guwa da ya tsoma ne a teku ya san rage daga ruwan teku wannan misali yadda hankali zai iya ɗauka. amma wannan abin da aka bakin tsuntsu da ya tsoma Allah ya san iri ne nawa na teku take dauke da shi to ka ga da an cire guda in iri ne biliyan so biliyan na to an ɗaya guda a yaran ne to amma irin Allah ba haka yake ba Allah subhanahu wa ta'ala ya san teku gaba ɗayanta duk ma tekunan duniya ya san ko digo nawa na ruwa ɗaf ɗaf ƙwara nawa na ko gwargwadon abin da tsuntsu zai san ko ba na shi suwa nan wannan kohan. kwara nawa na ka haɗa su zama cekunan duniya Allah san ko nawa na ka kai da dina ki da dina amma ilimin Allah saboda haka wannan kai misali yadda hankalin dan adam zai ɗauka. sun makaraja sannan suka fita minas safina daga jirganya fa baina huma yamshiyani lokacin da suna tafiya ala sahil akan gaba iz absara al-hadiru sai hadir ya kai gulaman wani yaro yal'abu yana wasa ma al tare da yara kaga wannan ya nuna tun tale an san yara suna wasa Nabi'a ce ta ɗan adam dole a bar ma ɗan adam ko yaro wani ɗan lokaci na shakatawa saboda ka annabi sallallahu alaihi yana tafiya sai cimma anas yana wasa da yara sai kire ya aike shi ji a madina cimma suna wasa sai kire anas ya aike shi mun karanta wannan hadisi har lokacin da ya kamata a ce ya koma gida ya yi uwa ce ba ta gane ba da ya dawo ta ce mai tsaye sai ce annabi ya aike halar ni ya ce a ban wada a filin annabi kuma sannan duk ko shekara goma da ya ba almuhimmu wasa wadda ba ta cutarwa ga yara wadda ba ta tarbiyyantarwa mabunyar tarbiyya ta halitta a bari su. sai su shakata musamman a makaranta yan an yi karatu na awa biyu uku hudu to a bayyana su ɗaya su ɗan shakata dan an kace a ɗauki karatu tun zaunawa har tashi karatu ne zalla ga sai a samu kosawa kwanya ta tushe sai za abubuwa ba su shiga amma da an ɗan kai ƙarfe kaza sai a tashe su ɗan sheka da gudu su yi lilo su yi kaga wannan tikira ba wani kawo ta ba akwai ta a cikin musulunci baya wani aristo ya kawo da ba ko wani wa mm-hmm. to sai ya samu yaro shi na wasa to yaron ga daga wasa fa a hazal hadaru ra'atahu sai hadaru ya rike kai ne da ya dihi da hannu ne fa qatala ahu ya bambare kai ne da ya dihi da hannu ne ya mirgide shi wanda aka ɗakan ka kaza a hinci kawai kan yaron ta bambare kai ne ya hinci shi kaga ko akwai abin tashi hankali gashi kuma dalibi ne ya ta kai ce komai duk abin da ya yi fakata lahu ya kashe yaron fakala hu musa kaga ba sai ya hankali ba sai anan musa ya ce mai a kasar ta nafsan zakiyatan wata kiratin zakiyatan za a kashe eh, rayuwa mai tsarki digiri nafsin ba ta kashe wata rai ba kaga ashe tun shari'o'i da sun gabata kayan mazo annabi Muhammad da Alkur'ani an san a shari'o'i da suka sako daga Allah cewa ana kisas bigairi nafsin laqad ji'ta ka zo da shay'an wani abu kura abin da ya kamata a musanya mutu musu kai ne ƙwala annabi hadu da ke matsalibi ne a alam a kullaka ashe ban ce maka ba innaka lan a ma iya sabura ba za ka iya hankuri tare da ni ba qala wa a shadda min al-ula wannan ya fi tsarni daga na farko don kaga na farko jirgi bambare ga jirgi wanda kuma yaro na wasa dai aka shi shi ƙala in duka an shay'in sai annabi Musa ya ce ma to yanzu in ni koma tambayar ka wani abu ba da bancin wanga falata ta sahibni kada ka ci gaba da zama da ni kada balagta min ladunni uzura, ka kai matuƙa ga yi mini uzuri fantalaka sai suka ce to kan kenan ana son malami ya kai matuka ga wa ɗalibai ne uzuri ya kai matuka ga musu hankuri fantalaka sai suka tafi hatta idza ata ya ahla qaryati istata'a ma ahlaha har suka zo wurin wasu mutane na wata alƙarya suka nemi ciyarwar su suka nemi su ba su abinci irin na ko fa abau suka ki an yubayyifu ma su ba kuntar da su fa wata da Haji jidaran a cikin wannan alƙarya sai suka ga wata katanga yuridu tana nuhin ita katanga anyan yanqabba ta hadi malaman tauhidi sun ce haka aka fassara babu majazi cikin alqur'ani dan ba a fara maganar majazi ba sai karni na hudu sai ɗari shekara ɗari na hudu ɗari hudu sannan na an kawo da fikiran wanga majazi na wanga ba majazi na ba saboda haka sahabbai ba san majazi ba babu sahabi guda da san ma ce wani abu majazi kuma sannan ta hanyar majazi aka samu saɗaɗowar a taabilu yauhintar da ma'anonin sifofin Allah subhanahu wata'ala da a tawili na kifidanci tawili na ɓanna a ce yadda Allah a ce ikon Allah aka nemi. a gani to ta ƙarƙashin wannan majazi na zaci yadda ai majazin to ta ƙarƙashin majazi aka rosa abubuwa da yawa cikin tauhidi aka gurɓata shi a abin a shekara ɗari ta hudu shekara ɗari ta farko babu majazi ta biyu ta uku babu sai cikin ta hudu aka fara samun wannan fikira saboda ka wani malami ya yi littafi mai suna nafiyul majazi nafiyu al-majazi fil mu'jizi ko da majazi a cikin littafi buwaye ya kawo dalilai na ƙur'ani da hadisi akan babu majazi amma wanda ya sabar ta kaza majazi na sai da kar an yi kamar ana yi da shi kayan ya gano majazin nan illa na saboda wa ushribu fi qulubihimul majaz qala ma qala ma'ilun ai yuridu an yanqabba ai ma'ilun ya karkace katanga tana rahin tawadi su masu bazata sun kai ai ba a jingina nahi ga katanga tun da ba gare ta ba a kasa ma kasa rai gare ta sama rai gare ta qala atiya an aukarha qalata ataida ga gashi Allah ce son kace ka gani almuhimmu abin littafin fil majazi fa فقام الحضر sai حضر ya tashi fa a bi yadihi ya miƙe katangar da hannu ne ya taba ta kawai ta miƙe fa qala Musa sai Musa ce qaumun atainahum kaga waɗanda mutane na da muka sama falimi tujimuna ba su ba mu garan baki ba walan da bai funa ba su ba kuntar da mu ba laushi ita lattakhadha alayya ajra inda ta so sai karbi shinga mu samu abin da mun kaci a kira masu ka tanga ta su biya kudin aikin da an kai tun da sun ki ba mu masarki sun ki ba mu garan baki qala hadha bai bayni wa bainaka annabi Allah ya ce to na kore ka da makaranta ta wannan shi ne rabuwa tsakanin na da kai malamai suka ce wannan hujja ta akan kenan in ɗalibi ya sa a matsa'idodin makaranta mataki na ɗaya mataki na biyu har zuwa matakin da ya kai na kora to ya halitta a yi kora saboda gyaran tarbiyya kamar yada idan ya tsakka kofar kai na ciwo aka tabbatar da in ba a yanke ba ciwon sai kada da cikin amma ya yanke zai tsaya nan me kamata a yi a yanke to aka kamata in aka samu cewa ɗalibi ko ɗaliba abinda suka aikata cikin makaranta ya anka bansu za su ci gaba da tafiyar da abin cikin makaranta har a ba haka nan ko mafi yawa to ka gara a jaya wannan guda kamar wanda aka ɗebe eh? mutum sai albasa ta dubbai ya cin wani tarubiya ya haɗe lokacin da kai ciwa da ita to irin waɗannan matakan aiko ga abubuwan rayuwa suna shiga kwarai da kai, to haka nan ne amma sai an bi a ta'anni an auna an tsaya an bi maslaha kayan a gudanar ila yi zalik zalika ta'wilu awilu Malam tasbi alaihi sabara har zuwa da inda ya fassara mai ce to kaji kaji kaza kaji kaza abin da Sani fashe wannan jirganya wani basarati a can gaba wanda shi wannan basaratin duk jirgin da ya gani mai kyau bai da kwaci bai da liki to zai amshe shi kuma jirgin gano yara na marayu ƙananan yara marayu ana zuwa ana musu kabu kabu da shi ana kai musu kuɗi saboda haka na fashe shi dan in sarkin ya gane ya rabu da shi kai ya amshi da a fashe shi kar a zalimin sarki ya karɓe shi da a bashi laya lau ya karɓe duk sarasa wanki da a fashe shi wannan yaron ko da gaggana kashi an jarabi uwaye ne da so kuma nan gaba zai zama kafiri kuma iya zama kafiri abin zai suke gare su za su iya zama kafiri saboda haka ne kashe shi saboda ka a kai lokacin da zai kafirar da uwaye ne da a bashi ko da a kashe shi shi ne kafiri da a bashi sai ya kafirta wasu wajen. nara ita kuma katanga wasu marayu ne wanda mahaifinsu ya ajiye musu wata ajiya nan ƙarƙashin katangar nan yan taho an fito wurin tono don ji zuwa ga kayan nan kayan yaro su tashi su ma an canji amma da yake uban su fara sai Allah ya tsare ya tsare mai zuriya ne saboda ya tsare Allah faƙarar rasulullah sallallahu alaihi sai manzon Allah ce wa didina kai mun dai so Annan Musa da a ce Musa kana sabara yayi hankuri hatta ya qussallahu alaina min khabarihima ha Allah ya ci gaba da ba mu labarin su mu ƙara ji qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yace almajirin wa ibn abbas wanda yake rawaita ibn abbas kuma malamin wa malamin imamu malik rahimahullahu ta'ala sa'id ibn jubair fa kana ibn abbas sai ibn abbas ya kasance ya karau yana karanta wa kana amamahum malikun ya'khudhu kullu kullu safinatin ghasba safinatin salihatin ghasba ya karau ibn abbas yana karanta wa amma gulamu haka ibn abbas yana karanta amma nan qira'a ce mutawatira la idan sahabi ya karanta aya sai zama kira'ar ba a same ta tawatiran ba to za a ɗauke da tafsiri saboda haka kalmar da aka samu ƙari bisa kira'a mutawatira sai a ɗauke ta kalimatun tafsiriyatun ba kira'a ta ba ƙur'ani ba ce an gane saboda haka wa kana amamahum yana fassara wara'ahum na wa kana wara'ahum malik ya wuzu kulla safinatin ghasba kaga kulla safinatin gazba in an ka shi haka kenan kowace jirganya da ta da wanda ba ta kware ba ko ba ba to amma shi ta kware duk wanda Allah ko ta danya wani abin nan bai tonta to kaga ashe ya ahuza kulla safinatin salihatin gazba to sai zama kalimar salihah fassara ne ba na sai alqur'ani ba wa amma gulamu fakana abawahu mu'minaini shaqa qur'ani amma fakana kafiran ba ba ne, fassara ne qira'a daga sahabi in ba ta zama mutawatira ba fa iya kat tafsir lil qur'ani an gane mm-hmm. to kuma wata kila na kamata mu tsaya mm. saboda gashi nan za mu koma kuma shiga hadisin da na hagar babin nan da za mu shiga da kuma babin gaba da shi ne insha Allah subhanahu wa ta'ala na barakata abin magana da daidai Allah ba mu lada da aiki da shi kuskure Allah shi ya yi mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kara muku ba'un gini bi fatahu to shi ko na wace wani talaka ma'ahu fatahu ko hmm, wannan duk sabanin nufka na la ba su eh, wani talaka ma'ahu bi fatahu ko hmm. shi kuma namu wani talaka ma'ahu fatahu wanda riwaya abi zarri al-harawi ta wani talaka ma'ahu fatahu waccan kuma riwaya sauran marwaitan